Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna boyayyar ƙauna kashi na biyar na marubuciya autar manya wanda ni mama ne nake karanto muku. Gabaki ɗaya falon ya gama ɗewa da sanyayyen ƙamshin mayan turaren shi. sanya yake cikin marun din yadin kubta wanda aka mai ɗinkin habbori ba tare da ya saka hula a kan shi ba. sai hakan ya bawa askin da ya na matasan zamani damar ƙara bayyana zatin kyansa tare da ƙuruciyarsa idanuwan shi sanye cikin bakin gilas wanda ba zai ba wa mutum damar kallon kwari idanuwan shi ba murya can ƙasa ya sallama ba tare da ya dubi satin da sajida take ba ya ƙarasa gaban mahaifiyar shi da sauri zubai da hafsa a suka sauka da kan saman kujera suka zauna a ƙasan kafin suna gaishe shi fuskokinsu cike da tsoro fuskar shi babu alamar wasa yake amsa musu gaisuwar tasuwa haka zalika kallo ɗaya ya musu kowace ta miƙe daga falon suka nufi ɗakunan su domin suna matuƙar jin tsoron ahmad kwata-kwata in ya shigo falon ba su da sukuni har sai ya fita sai da yaga sun shige ciki sannan ya cire gilas in fuskar tashi tare da zama a gaban hajiya ya sanya hannu ya matsa mata kafafuwanta kansa a sunkuye a gaban hajiya cikin murya mai kama da rada ya ciyajiya hajiya ki yi hakuri wayar tana caji ni kuma ina wanka sai da na fito na ga kiran ki ki mun afuwa ya faɗa cike da nutsuwa a inda yake maganar ko saji da ke falon bata ji me yake faɗa ba saboda murya shi da ke kasa sosai eh kiranka ne babana domin ka zo ka kashe wannan wutar magana ta gaskiya ni dai na gaji da zaman makauniyar can da agolarta don haka ina ganin a sallame su kawai su bar mana gida ta faɗa cikin faɗa da hargagi kamar yadda ta saba bai fuskanci mai take nufi ba sai da ta kuma cewa yanzu kana je kallon abincin safiya da ta san muna breakfast da wuri ba ta mana ba na je har bangaren uwar ta neman ta amma uwar ta ce ta fito tun asuba to ina ce tun da mu ba mu ganta ba wannan ba damuwa ta ba ce, domin na fi zargin ko ta fara bin dakunan mazan gidan nan tana lalube su ne ni dai matsalar kawai su bar mana gida domin ba gidan ubanta ba ne Dumgaban da ya faɗi cikin sauri ta ɗauko kanta tana kallon hajiya cike da tarin tashin hankali kala-kala. Babu abin da ya fi fuskarta a maganar face sallaka mata sharrin bin ɗakunan mazan da hajiya ke sanyi mata. Bata magana ba ta mayar da kanta kasa tana ɗigar da hawaye. Tana jiran ta ji Ahmad zai faɗa domin ta san ba zai bar hajiya ta mata sharri ba. Amma ga mamakin jin kunnanta sai ji ta yi yana cewa hajiya ki yi hakuri kar ki kore su. saboda idan kika kore su wa zai maye gurbin mai muku girki domin ina ganin ita din tafi dacewa da kicin saboda tana da shekaru kuma ta samu gogewa iya sarrafa abinci kin san guzumar budurwa wadda ta jima ba ta yi aure ba ta fi kaza min bazawara hankali abu na gaba kuma abu na gaba kuma maganar ta fito ta fito tun asuba amma ba ta yi girki ba kuma ba ta koma bangaren su ba ba zan misalta miki ba domin irin su idan sun jima ba su yi aure ba ba sa iya control din kansu har sai sun dangana da bin maza suna dan laliban su sannan suke jin daɗi kafe ɗan karamin bakin shi ta da ido har san da ya ƙare maganar tashi ba ta da ya nuna alamun damuwa da furucin da ya fito daga bakin shi ba sai ma laluba a jihun rigar shi da na gefe ya zaro ledar cingam guda ɗaya ya bare tare da jefa cikin bakin shi yana taunawa cike da ƙwarewa kamar ko da yaushe sauke idanuwanta ta kansa tare da mayar da su kasan kafet ta tsira mu waje ɗaya kallo maganganun shi suna yi mata amsa kowa cikin dodon kunnuwanta ranta idan ya yi dubu ya ɓaci bakinta har wani daci yake mata saboda tsabar takaici da halin bacin ran da take ciki tabbas ahmad ya mata cin fuska haɗi da dankara mata mugayen bukakin magunguna waɗanda ba ta jin har ta bar duniya za ta manta da su wani irin ruwan hawaye ne mai zafi yake bi mata kuncinta yake wucewa yana sauka a ƙasan kafet ɗin yana zuba tamkar an kunna famfo. Murmushi yajiya ta saki wanda ya bawa kyakkyawar fuskar ta damar kara bayyanar da tsatsar kyawun da Allah ya mata. Cikin jin daɗin furcin ɗan nata ɗaya tilo ɗal. Namiji da Allah ya bata, ta ce haka ne babana, ka suna kan layi tabbas na so na yi kwaɓa. Sai dai ka gyara mini shaf na manta amfaninta a gare mu. Wannan ta sa nake neman na kore ta ashe fa ita ɗin kukuci a gidan nan. wadda ba ta da ranar fita. Shikenan ba matsala, yadda ka ce hakan za a yi bari na bar ta kawai ko don girkin. Ta faɗa ran ta fes domin tana maraba da duk wanda zai kushe sajida. Sannan tana farin ciki ta ga hankunta ta mata. Ta tabbata dama tunda ba ta kaunar sajida to ba 'ya'yanta ma ba ta jin akwai wanda zai so ta. Murmushin gefen baki ya saki wani taune ƙasar lambansa yana ƙara sakin wani murmushin mai tarin ma'anoni da dama. kafin ya mike tsaye ya da tura hannayensa duka cikin aljihun wandonsa cikin da kake murya shi ta jarumin maza ya duba jiya tare da cewa jiya ni zan wuce sabon gari yanzu akwai wasu kayan ɗinki da zan siyo saboda zan ba wa yaran shago ne za su haɗa wa wata mata kayanta zuwa gobe sai a kai mata tashar abuja ya faɗa yana mai duba agogon hannunsa da ke ɗaura a tsintsiyar hannun shi to babana ubangiji ya kai ka lafiya da da kai lafiya ya maka albarka ya dafa maka amin ta faɗa cike da kula murmushi ya cikin farin cikin yadda mahaifiyar shi ke mai da ko da yaushe sannan ya ce amin hajiya ta zan da wajen magarba don Allah ki min tuwon shinkafa ya faɗa cikin farin ciki karka da damu baba na insha Allahu da kaina zan yi maka tuwo mai daɗin gaske ƙarar wayar shi ce take rinkin ta katse maganar da zai mata lalubar wayar da ke cikin aljihun shi ya daga yana mai sakin murmushi A'a yaya Anas, ya ake ciki? Oke ban je ba amma da na fita zan biya insha Allah. Yau ban tashi da wuri bane. Oke sai an jima. Duk ya faɗi maganganun a jere tare da ka katsewar ya mayar da ita a cikin aljihun shi. Hajiya rai ta haɗe tamkar ba ta taɓa dariya ba duk wata walwala da ke fuskarta ta ɗauke. Sai ma wani bazan kallon da take aikawa mishi. Jikin shi ne sanyi ya san za a rina. Kai dakata mun nan kada ka fita ta faɗa cikin tsawa. Jikin shi ne ya mugun sanyi cikin ladabi da biyayya koma ya zauna a gabanta. Still yana kallon saitin sajida wadda har lokacin kanta yana kasa. Tamkar ba ta falon. Idanun hajiya ya rufe da jin bakin cikin wayar da Anas yayin Ahmad ya masa a yanzu. Cikin bala'i da tsananin masifa ta so falfala mai fada cike da tuhuma. Da uban wa kake waya na ji kamar da wancan shashashan kuke magana har kana ce mai yaya. Ta gidan uban wa ya zama yayanka. Da sauri da ta dago tana bin ajiya da kallon mamaki. Ta rasa wace irin mata ce Cikin nutsuwa ta mayar da kanta ƙasa tana jin yadda yake magana ƙasa-ƙasa tamkar raɗa. Hajiya ki ya hakuri dole fa na kira shi da yaya saboda mahaifinmu ɗaya. Ya faɗi maganar tamkar zai yi kuka saboda takaici. Eh lalle sai na mike tsaye wato dai maganar da nake ji tana ta maganar da nake ji ta tabbata ni ina ne ina kallon su a makiya kai kana can kana ƙara kusanta kanka a gare su su da suka fi ka yawa salon su salwantar min da kai ko to na ji uban ku daya mai yan uwa tunda an gaya maka yan uba yan uwa ne to dan ubanka uban me Anas zai yi maka yanzu da har yake maka waya ta faɗa cikin tuhuma haji ya nufi wa wani abu bane jiya ne mun maganar kuɗin makarantar yaran ɗakin mama akan malamin makarantar sun rubuto sako akan ba a biya kuɗi da wuri ba Shi ne na ce mai don Allah ya ba su haƙuri zuwa yau zan tura min saboda shekaran jiya na kwashe kuɗin wajena na siyo kayan abinci sannan na sallame yaran shagona Shi ne fa dalilin wayar ya faɗa ba tare da damuwar komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amina na shiga uku ta faɗa da ƙarfi wanda ba Ahmad ba ta sajida da ke wajen sai da ta tsorata da yanda hajiya ke janyo wa kanta ta shiga uku tamkar an mata rasuwa kai dan ubanka baka da hankali ko dan ka raina ni ka raina magana ta 'ya'yan kishiyata zaka je ka biya wa maku makudan kudaden makaranta banda wahalar cin su da shan da sutura su da ka dauka so kake ka zama Rabi talmali ne kai baka tara ba kai baka ci a cikin ka ba sai dai kai ta bauta wa makiyana to wallahi ka bayar da wannan kuɗin Allah ya isa ban yafi maka ba me yasa munir ba zai biya ba me yasa shi Anas din ba zai biya ba me yasa sauran ba za su biya ba ai duk su ne kuma suna da kuɗi me yasa ba za su biya ba sai dai kai da aka shanye ko ta faɗa murya a dike saboda ɓacin rai kirjin shi ne yake dokawa da sauri da sauri saboda jin furucin hajiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa baya son faɗa mata dukkan abin da zai makannan shi da suke uba ɗaya ya rasa me yake damun hajiya shi Gumi ya share ya idanuwansa sun yi da miƙe ransa da ba ya ce Allah ya wuce zuciya ki ta Yana faɗin hakan ya bar falon a matuƙar zuciye. Bala'i hajiya ta ci gaba da faɗa a cikin zuciyarta sai kuma ta ci gaba da faɗanta tamkar za ta arbaki tana ta faman zage-zage. Ki mata shi ki bar min waje shegiya mai fuska karas. Na kuma haɗa idanuwa da ke sai na illata ki. Ta yau kan sajida tamkar za ta dake ta wanda aka yi sa sajida ta miƙe a guje. ta bar falon cike da tsananin tsoro. Can karo suka yi da juna tana kokarin fita shi ma yana kokarin fita daga bangaren. Da sauri ya saka hannun shi ya janyo ta jikin shi ta fado. Duk da bata shirya hakan ba, hannun shi ya sa ya rike ta sosai. Yana kokarin fita da ita daga bangaren. Cikin tsananin jin haushinsa take kokarin ta kwace jikinta daga gare shi amma tsananin rukon tsaurin da ya mata ya hana ta kwacewa. Ƙarfin namiji da mace ba ɗaya bane duk yadda ta so kwace masa hakan bai samu ba sai da ya dangana da fitar da ita daga bangaren. Ya haɗa ta da banguwa inda babu hayaniya sosai. Babu ta inda ya ba ta damar kwakwaran motsiya ta numfashi ma da kyar take yi. Tsayuwar kusan mintuna biyar suka yi a wajen kafin ya sassauta rukon da ya mata ya ɗago kanta ya tallafe da tafukan hannuwan shi yana bin ta da kallo. Hannu ta sa ta ture shi tana turo baki gaba tamkar karamar yarinya. Da ƙyar ta aro jarumta tare da fara aika mishi da wani kallon rashin daraja kafin ta soma magana. Ahmad bana son rashin mutunci ka fita daga harkata. Ta washin ma me ya haɗi na da kai da zaka dinga kokarin haɗa jikinka da nawa. Ta magana tana mayar da numfashi tamkar mai cutar asma. Ka ce mun guzuma a ɗazu to ka ji ni ba guzuma ba ce. Ƙasa na yankewa cibiya ƙarewar shekaru. Ko da ka ga muna rayuwa a cikin gidan ku hakan ba yana nufin ba mu da yadda za mu yi ba ne. Ka san ko iya albashi na zai iya rike min kaina da na mahaifiyata. Girki ko da nake muku akwai dalilin hakan amma ka je ka gaya wa ita mai tsare ni akan ban yi girkin yau ba. Dakata ya buga mata a tsawa wanda hakan ya sa dole ta makale ko magana da teniya. Duk iskancin ki da rashin mutuncin ki kai da ki sake ki saka mahaifiyata domin ba tsarar ki bace. Wallahi sai na soya miki fuskar ki yanzu nan. Ya wani faɗin magana yana aika mata da wani tsatsauran kallo na raini da kaskanci gabaki ɗaya ya sauya mata ya koma mata kamar kumurcin zaki duk tarin bala'in da ta niyyar za ta sauke mai kasawa ta yi dama Ahmad akwai wannan kwarjinin tabbas idan ya haɗe ran shi ko kai waye ba za ka iya kallon kwari idanuwan shi kai mai rashin arziki ba tsananin kwarjinin shi da cikar haibar da Allah ya bashi shine ya cika mata idanuwa ta kasa katabus duk da tarin bala'in da ke cin zuciyarta Shi ko shiru yana kallon ta still yana mamakin karfin halinta a yanzu da ta iya furta mai maganganun ɗazu domin baya jin in ba ita ɗin ba babu macen da ta isa taimaka. mai haka. Haushin da ya kama ta ne ya bata damar fara bubbuga a kafafuwanta a kasa tana kuka tamkar ranta zai fita kuma ita har ga Allah ta kai ci da bakin ciki ne suka saka ta kukan ba wai wani abun ba. Amma shi ba wannan fassarar ya ma kukan nata ba sai ma kukan nata fassara da kukan ba wanda shi bai san yawanci idan ranta na ba ta hakan take yi ba. Jiya ta koma mai tamkar yarinya a shekaru goma sha biyar a gabansa. Jiya wani irin igiyoyi na shauki na fusgashi. Bai san san da ya manta da tarin takaicin magana da ta yaba mai ba da kuma damuwar da ajiya ta jefa shi. Da wani irin zafin nama ya riko hannunta ya kara jawo ta a jikinsa. Jikin shi har rawa yake saboda yanda yake jin ƙaunar sajida. Wajen yaya za ta yi da Ahmad, tsananin rainin da ya ma jikinta ya yi yawa, shi watan ba shi da wani aiki sai dai kawai ya jawo ta a jikin shi, ga kuma faɗa mata baƙaƙen maganganu da yake, wannan ai rashin ɗa'a ne. Ganin yana ƙara nufoto ya sa ta ja da baya tana kallon shi, cike da rashin mutunci ta ce Ahmad ba na son wannan wulakancin naka. Na fuskanci kema kina shiga irin halin da nake ciki, ko kadan akan baya yana nufin ina son ki ba no kawai so nake na dinga rage miki zafin tuzuranci shi yasa kika ga ina miki haka nan ta ji saukar sarkakiyar muryar shi a cikin dodon kunnanta idan da sabo ta saba jin dukkan wata bagar magana daga bakin shi ba yau ya fara ba rutsa idanuwan ta cikin kunar rai ta ce ko kadan bana jin komai a kanka yanzu ma haka ji nake tamkar saukan dafin dalma a cikin jikina Ahmad yanda baka kaunata ni ma bana kaunar ka yanda ka tsane ni ma haka na tsane ka wallahi ko da zan ga mota za ta taho ta kanka ta bi ta kanka ta take ka ka mutu ba zan ji tausayin ka ba wannan kiyayya a jini na take kuma wannan shine karo na karshe da zan ƙara ganin ka kai da wannan ƙazamin hannun naka sannan har ya ce zai taba jikina na faɗa maka da babban murya ta ja tsaki mai ƙarfi tare da juyawa da sauri ta bar wajen saboda yadda ta ga idanuwan shi na soyawa jikinsa yana rawa irin na ɓacin rai tana fita daga faɗin ta arta a guje tana gudu tana jin saukar wani ruwa mai ɗimi hawaye mai zafi yana zubo mata da matukar galabaita ta karasa a bangaren nasu sai da ta tsaya ta daidaita natsuwarta sannan ta tura kofar bangaren nasu tana shiga tana waigen bayanta ko ya biyo ta ganin bata ga ko girma sa bai sa ta mayar da gaggafa jiyar zuciya tana mai saka kafafuwanta a cikin bangaren nasu dauke da sallama a bakinta Tuwa masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba, insha Allah. Ni ce taku kamar kullum mama nake cewa a yi saurari lafiya.